بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكون godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya hada fuskokinmu a wannan yammaci na juma'a ta babbar rana kuma a wannan masallaci na umar ibn khattab radiyallahu anhu da ke nan tsakiyar birnin mina a nan unguwar sarki layin kotun bola a wannan rana ta juma'a ta kuma goma sha bakwai ga watan sha'ban a wannan shekara ta dubu daya da dubu kuma daidai da hudu watan biyar a shekara ta 2018 miladiya babban makasudinmu a haduwa a wannan masallaci ne. jerin gwanan muhabarori da wannan masallaci mai tana albarka ya shirya domin tunkarar wannan wata mai tara albarka wannan ibada mai girman gaske waɗannan silsilatul muhabarat ramadaniya jerin gwanan muhadarori da ake gabatarwa domin eh, tarar azumin watan ramadan a ƙashin gaskiya ba ƙaramin jihudi ba ne ba ƙaramin jihudi ba ne ba ƙaramin ƙoƙari ba ne wannan abu ne da ya kamata a yi koyi da wannan masallaci mai tarin albarka kuma al'ummar musulmi su tashi a tsaye a ƙungiya-ƙungiya da ake da su na musulunci masallatai-masallatai-masallatai da ake da su nawa kenan biyu ƙungiya-ƙungiya da muke da su waɗanda yake musulmai ne suke da su amma ba da su na musulunci ba kuma yanci magana ta da musulmai suke da su ba da sunan musulunci ba ƙungiyar 'yan shadda da ke garin ne ta suwaye ta musulmi amma sunan ta na musulunci ne yawwa ƙungiyar masu ɗanyen kaya tattasai da kayan miya gaba ɗaya ta suwaye ta musulmai ce amma sunan musulunci ne a to haka nake ne ƙungiyar yan union da ake da su reshen jihar niger a gaba na maka ce ta ƙasa baki ɗaya ana fatan kuma yanci wannan da ke ko ƙungiyar yan canji da ake da su ta musulunci in canji da ke kano lagos abuja za ga duk musulmi ne kun bai ji magana ta da ke ƙungiyar dillalaman fetur da ake da su za a galibi duk musulman ne to kun ga akwai ƙungiyoyi na musulunci kai tsaye sunansu na musulunci ne kuma ayyukan musulunci suka ɗora ma kansu ɗaya kenan akwai masallatai da suke tsayayyun masallatai ne biyu kenan akwai ƙungiyoyi duk abin da ya sa ga akwai al'umma su a unguwa kaza a sauransu dole ne mu tashi tsaye mu san wacce ibada muke a kowane zango a kowane lokaci bai kamata yadda mutum ya yi ramadanan bara ya yi na bara waccan ya yi na waccan bariyar kuma haka haka zai yi shi a bana ba kawai dai ramadanan in ya zo ya shiga in ya fita ya fita bai kamata haka gaskiya ina fatan kuma ya ci mutum idan lokacin aikin hajji ya zo ana gabatar da fitar da ake ma'alazai ko ba a yi ana yi ana gabatar ƙungiyoyi suna gabatar da bitar da ake ma alhazai amma mai yasa ba a shirya bitar azumi kuma idan an ce ka faɗi rukunan musulunci sai ka faɗi azumi kafin ka faɗi hajji kuma yanzu magana ta da ko ɗaya kenan sannan na biyu kuma shi azumi gaba ɗaya ake yi ramadana ko eh, hajji ba gaba daya ake yi ba gaba ɗayan alhazan da za su fito daga nan ƙwaryar garin mina da sunan alhazai da za su fito daga ƙwaryar garin mina nan ba su ga ɗari biyar ba kun gani amma musulman za su ɗauki azumi ba duka ne to saboda haka duk wannan mukaddima ina mana ita ne ba wai dan bita alhazai ba ce a'a yadda ake ma alhazai bita to ya kamata a yi wa al'ummar musulmi bita azumin ramadan kafin wannan ya kamata a yi wa mutane bita ta sallah a ɗazu ina sauraron wani shiri da aka yi a nan rediyo ne kan azumi za ka yi mamakin yadda ake gugu waya wai malam mutum ne yana azumi amma baya sallah mai hukuncin azuminsa yana azumi baya sallah yana azumi baya sallah sai ka ce ina kungiyoyinmu da suke na addini ina suka tafi kun lura da kyau ko maganar sallah da azumi gani ake ai wannan an riga an saba so mutane kamar ba suna buƙatar bita ba ne shi yasa ake ganin hajji shi ake buƙatar a yi bita ka taɓa jin an yi bitar hajji abin nan bitar zakka ba ka taɓa jin an yi bitar zakka ba to wallahu a'alam ko bitar hajji din ana son kujerar hajji ne ko umara wallahu amma dai baka jin bitar sallah baka jin bitar zakka baka jin bitar azumi me yasa wannan wajibi ne wajibi kuma wajibin yana ajin fari na kungiyoyinmu na musulmai duk wata kungiya ta musulunci ta fahimci rukunan musulunci shine a gaba da kowane abu da ta sa a gaba muddin tana jingina kanta da sunan musulunci dole a zamanin arkanun islam guda biyar da ake shahadatu allah ilaha da anna muhammad rasulullah da kenan da ya sai da sallah biyu kenan da ita zaka ba da zaka uku kenan da samun ramadan azumin wata ramadan hudu kenan da kuma hajju baitullahi haram da kuma aiki hajji ya zama na manya-manyan ayyukanta manyan kungiya ce ta musulunci to haka nan ƙungiyoyin da suke ba na musulunci amma musulmai ne suke da su kuma yadda na ba da misali dole zama na ayyukan musulunci shine cikin ayyukansu masallatai da muke da su kada mu ɗauki masallatan mu kawai daga ai sallah sai dai a rufe sai dai a jira wata sallati duk wanda ya ɗauki masallaci a haka to kwata-kwata bai alakanta masallacin shi da ka'aba kai ka ce masallacin shi kamar ba ka'aba yake kamar domin ka duba ga masallacin ka'aba ka tambayi duk wanda ya je aikin hajji ko ya je aikin umara ka tambaye shi me da me ake yi a cikin masallacin ka'aba ka tambaye shi me da me ake yi a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye shi ba ka amsa ba sai na ba ka amsa wanda za ka gane ashe wajibin masallaci bai takaitu ga salloli biyar ba dole a kadarantar da masallatan yadda ake sallah kun da kyau ko idan lokacin azumi ya yi to fa aiwa mutane gangan na faɗakar da su azumi domin su shiga azumin nan ido buɗe ba ido raba ba idan babbar sallah ta zo a yi gangamin wayar da kan mutane ya ake layya kada mutum ya je ɗauko wani bunsuru abin nan hana yara kuka ya ce wai shi zai yanka a matsayin nayi ka kusuru ɗin nan ya bambance mecece mai mecece kuma a daba a gida a ci yana cikin babban mako, kowane al'amari ya zo a faɗakar da mutane a nusar da mutane wannan al'amari sa wannan masallaci mai tara albarka da ya shirya waɗannan jerin gwanon muhadarori domin fuskantar wannan azumi na ramadan ba karamin jinjinawa ake mishi ba allah ta'ala ya saka kama tsayayyu akan wannan al'amari na alkhairi kuma dukkanin malamai da suke gabatar da maganganu muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya datar da su ya musu muwafaka ya musu dangantaka ya kuma sa wannan karatuka gaba ɗaya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira abin da zan kasance tare da yan uwa a shi shine annawazilu fi ahkamu siya. haka aka ce shine mawdu'in nawa annawazilu fi ahkamu siya. na faɗa su zan faɗa na uku annawazilu fi ahkamin shiyam sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci dangane da abin da ya shafi wata azumi ji sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a akan abin da ya shafi azumi da ake ta'amuli da su wannan shine mawdu'in da aka ce zan yi magana a kan shi annawazilu fi ahkami siyam sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a akan abin da ya shafi azumi shekara 150 da ta wuce akwai wani abu mai suna ruwan makinin eh, to za ka so ka san mai hukuncin yin makilin ga mai azumi ina fatan kun fahimci magana ta da ke ku to wannan shine mawdu'in da aka ce zan yi magana a shi lalle ilalla wannan mawdu'i yana da matukar muhimmanci wannan mawdu'i yana da matukar muhimmanci za ka fahimci muhimmancin sa ne kamar haka yadda yake da alaka ta kudda ko ta kai tsaye da azumin wata ramadan yadda yake da alaka kai tsaye da azumin wata ramadan shi ko azumin wata ramadan rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ina fata mun gano wannan da ke abu na farko ke abu na biyu yadda zai haskaka mana waɗansu abubuwa kaɗan daga cikin abubuwan da akan so mutum yakan so ya yi tambaya a kansu wani lokacin ka ga ya rubuta tambayar a karanta bai ji ba wani lokacin a karanta tambayar wani lokacin kuma ya ɗauko biro zai rubuta kuma sai wata zuciya ta ce mai ya bari ina fata mafanci waɗannan abubuwa da ke kulalle ilalla wani yana da matukar muhimmanci ta ina ta yadda yake da alaƙa da azumin watan na fesa. manufar wannan mawdu'i din manufar ita ce ƙarin haske ga al'ummar musulmi a kan ɗaiɗaiku waɗansu abubuwa da ake buƙatar hukuncinsu da suka zo bayan shekaru abu abu da kuma lalle ilalla ana buƙatar su na shari'a wannan yana da cikin manya-manyan manufofin wannan mawudu'i yin ƙarin haske da yin ishara da yin manuniya kan waɗannan abubuwa ubangiji wata ala ya dace da da farkon farawa ne shi azumin watan ramadan dangane da falalarsa ya ishi azumin watan ramadana falala ya zama na rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci kullum wanda ke ya ishe shi falala kasancewa shi rukuni ne da rukunan a cikin rukunin addinin musulunci musuluncin mutum ba zai tsayu ba idan mutumin yana da rai da lafiya yake yin azumi yana da ran shi da lafiyarsa ba matafiyo ba komai ba ita shi ba zai azumi kai tsaye musulunci sa bai tsaye ba ba shi da musulunci to kaga abin da ya shiga wannan lissafi ya ishe shi fadara ya zama da rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ɗaya ke nan, wannan azumin ramadan kenan wannan azumin ramadan da. sai na biyu shi azumin wata ramadan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan duk wanda ya yi azumin wata ramadan duk wanda ya yi azumin wata ramadan man ta shafi mace ta shafi namiji duk wacce ta yi azumin wata ramadan ko kuma duk wanda ya yi azumin wata ramadan imanan ya yi azumin ne yana da imani ba ya yi azumin ne yana zunzurutun zama ɗaya kenan wahti saban kuma ya zama da ya yi azumin ne don neman lada nau kenan ya yi azumin da imani na ramadan sannan kuma ya yi azumin ne don neman kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gufira lahu ma taqaddama min shi wannan mutumin an gafarta mashi duk abin da ya gabatar na zunubansa duk abin da ya gabatar na zunubansa an gafarta mashi su wannan san mu gane waɗannan abubuwa kasancewar azumi rukuni daga cikin rukuni ɗaya da kuma wannan hadisi shin bai ishi ramadana falala ba eh ya ishi ramadana to a manya maganganun da suke fitowa a bakunan mutanen mahaifa ka ja ce shi wallahi azumin nan ba jin ya zama dole ba da biyu ba ba ka jin yana fada ce wallahi shi ba jin ya zama dole ba da idan aka ce azumi ashirin da tara ita shi ba gaskiya ko an gota ko ba gota ba gobe ba ka taba ji ba malamai mai hukuncin musulmi ya faɗi wannan tilasta shi ake azumin Ya zai da allah ya ce azumi wata goma sha ɗaya a sha ruwa wata ɗaya ba zai iya yi ba rahamar ubangiji ce sa mu yi azumin wata ɗaya mu sha ruwa wata goma sha ɗaya ma allah ya ɗora in allah ya gada masa ya ce a yi azumin wata sha ɗaya a sha ruwa wata ɗaya amma da hikimar ubangiji da rahamarsa hikimar ubangiji sai zo ta a yi azumin wata ɗaya a sha ruwa wata goma sha ɗaya amma ka ji munanan maganganu da ke fitowa daga da waɗansu da suke jingina kansu da musulunci ya ce shi ba don azumin nan ya zama dole madadi wannan ke shi ba ko an ga wata ba ko ba a ga wata ba gaskiya shi ba zai ba wasu ya gama ya nashi yau a shirya ta to wajibi ne kamar yadda na ambata dole ne kungiyoyinmu ba ko za a tashi ana da wakan kungiya ba ne wajibin kungiyoyinmu ne su tayi wajibin masallatanmu ne su tashi ne su faɗaitar da mutane hukuncin-hukuncin ire-iren wannan ɗanyen maganganun da ake mai hukuncin a musulunci wanda ya yi wannan maganar ya musulunci sai yake kafin a zo ya azumin shi yake to Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya tsare abu na biyu shi azumin watan ramadan idan aka ce azumi menene shi tunda uh, muhadara ta ita ce annawazir fi aqamu suna. sababbin abubuwa da ke da buƙatar hukunci a azumi to meye azumin kullura da kyau menene azumi shi azumi huwa al-imsaku an shahawatayil batani wal farji yawman كاملا بنية التقرب إلى الله تعالى قبل الفجر أو بعد أو معه في غير زمن العيد والنفاس وأيام الأعياد إذا أكتش أزمي أشرعنش شيني وانا أما أزمي أبن دارن بك إلا شي هو الإنساك شيني كاملا هو الإنساك وأكتش كأو كتبع sai ka ce in yi sa'in ma'ana kana nufin ba za ka taɓa ba shi ne nana maryam da aka tambaye ta dangane da yaro fa asharat ilai kulwar ne domin ta ce inni na zartu da rahmani sauman na yi alwashin yin azumi ga ar-rahman sai ta ce sauman saboda haka falan ukallima da yau ma in siya a yau ba zan taɓa magana da wani ba kenan azumin shi ne al'insa kamewa daga abin da aka ce ka ce a shi ne abin da rabata larabci amma a sharance da nan suna mai ce man sama ramadana da yake shi yana nufa al'insa ne ko wasu yada lalata ya ce kutuba alaikum siyam da ya ce shahara ramadana alladhi unzila fil qur'an hudan lin-nasi وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه a الصيام shine al-imsak mutum ya kane an shahawata yin bakwai daga barin biyan bukatar sha'awar ciki mecece sha'awar ciki ci ko sha ci ko sha au ma fi ma'ana guma ko abin da ke ɗaukar hukuncin ci da sha kulura akwai ci akwai sha ɗaya kenan akwai kuma abin da ke ɗaukar hukuncin ci da sha yanzu mutum ya ɗauki mangoro ya sha za ka ce ya sha mangoro ana ba ta kuma yanzu wani da ke ku mutum ya ɗauki ya ɗauki sakwara ya ci za ka ce ya ci sakwara kuma yanzu wani da ke ku amma mutumin da aka kama jijiyar shi aka yi mai ƙarin ruwa shi kuma ba eh kaga yanzu yana wannan abin da aka yi mishi yana ɗaukar hukuncin ci da sha ba wai asalinsa shine ci da sha ɗin ba au ma fi ma'ana ba, ko kuma abin da ke ɗaukar hukuncin ci da sha duk da shi a karan kansa ba shine ci ɗin ko sha ɗin ba shine mutum ya kame daga waɗannan wal insaku an shawatil batni wal farji shi kuma sha'awa ta farji sha'awa ta farji ita ko sha'awa ta farji ita ce ko dai jima'i nawa kenan ɗaya ko kuma zunzurutun fitar da mani biyu ko kuma fitar da mazi uku kowannan kowannan ɗaya daga cikin uku nan sha'awa ce ta farji domin idan aka tabdin da tafiyan ka duba aka ce menene mazi za a ce huwal ma'u al-abyad الرقيق يخرج عند الشهوات asawa za ka ce menene mazi za ka ce mazi huwal ma'u ruwa ne al'abiyadu da yake fari ya hurutu da yake fita inda shahawati asawa lokacin karamar sha'awa ga a tarifin sha'awa ta fito lokacin karamar sha'awa wannan kenan sannan aka ce menene maniyi za ka ce huwal ma'u al'abiyadu as-sakhin ya khuruju inda shahawati al-kubra man ce menene mazi wa mani huwal ma'u shine ruwa al-abyad da yake fari as-sakhin mai kauri ya khuruju inda shahawati al-kubra da yake fita lokacin sha'awar da take babba sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce as-sawmu li annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce asomu sawmu azumi na wani wa ana ajzi bihi kuma ni zan saka ka da azumi in ji Allah subhanahu wa ta'ala yace azumi na shi ne kuma shi zai bada ladan azumi shi zai bada sakamakon azumi sai Allah ta'ala ce ya da ta'amahu mai azumi yana barin abincinsa wa sharabahu yana barin abin shansa ne nau kenan wa shahwatahu kuma yana aje sha'awarsa gefe guda ne yana barin sha'awarsa ne min ajali saboda shi sa zan sa ranka mashi to abin da nake so mu lura a hadisin da Rasul bai faɗa hadisin Bukhari yace Allah ta'ala ya ce mai azumi yana barin abinci yana barin abin sha yana barin sha'awa to wanda ya fitar da mazi ya bar sha'awa ko ya zartar da sha'awa ya zartar wanda ya fitar da mani ya zartar da sha'awa ko ya bar sha'awa ya zartar balle kuma wanda ya ɗungun wanda ya saru da ya yi to da haka duk wanda ya fitar da mani azumin shi ya kare wanda ya fitar da mazi sa ya kare dan shine al-imsak an shawati al-batni wal farji yawman kamilan cikakken yini yawman kamilan cikakken yini biniyatin da yin niyya kuna ji da kyau da yin niyya qabala alfajr kafin alfijir ya fito yin niyya kafin alfijir ya fito an ma'ahu ko kuma tare da huduwar alfijir fi ghairi zaman al'ayn ba a lokacin jinin al'ada ba wannan ya kasance ba a lokacin jinin al'ada ba wani fas ba a lokacin jinin biki ba biyu kenan wa ayyamil a'yad ba kuma lokutan bukukuwan sannan. kenan lokacin al'ada duk wacce ta yi azumi a lokacin na farko ba ta yi azumi ba na biyu ta saba ma Allah na uku sai ta rama za a maimaita duk wacce ta yi azumi tana al'ada na farko azumin bi ba na biyu ta saba ma Allah na uku sai ta rama duk wacce ta yi azumi tana jinin al'ada ko tana jinin biki ko kuma yin azumi ranar sallah duk wanda ya yi azumi ranar sallah abu na farko azumi bai yi ba abu na biyu ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku sai ya sake azumi domin azumi ranar sallah bai cikin azumi dan ya ce fi ghairi zaman al ba a lokacin al'ada ba wan nifas ba a lokacin biki ba wa ayyamil a'yad ba kuma lokutan bukukuwan sallah shi ne lokacin karamar sallah shi ne ranar sallah ranar ba a azumi a babbar sallah kuma goma ga wata da sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata duk ba a azumi duk mutumin da ya azumi a su to ba shi da azumi kuma ya saba ma Allah Allahumma sai ne wanda yake tamattu'i kadai shi ne yake da ne azumin sha ɗaya da sha biyu shi ma ba zai azumin goma ga wata to wannan a takaice ne azumi yanzu mai annawa zai da ya ce annawaziru fi ahkamu shari'a annawazil kamar yadda eh, yake a larabci jam'i ne na nazira nazilatu mufrad jam'in ta nawazil kuma nazila ismul faici na nazala kullu da ke ku yanzilu nazala yanzilu shi ne ake kira jam'in nazila din shine nawazil shine nawazil to nazilatu bai ce nazila shine ibn faris a cikin littafin sa maqayisul lugha yake cewa an annunu wazai walla in ka dauki nunun da yake nan ka hada ta da zayun zaira kenan biyu ka kawo lamun lan ara kenan nau kenan uku idan ka haɗa waɗannan uku ga nunin ga zayu ga lamu in ka haɗa su sai ce kalimatu sahiha kalma ce tabbatacciya nagartacciya ba illa ba ce don babu urufu illa a ciki don urufu nusiha ice ta tullu ala hubutu shai da yake nuni kan saukowar wani abu ko hukumu da faruwarsa fa aktsaru ma tutlaqu ala nuzuri amrin fi shidda mafi yawancin yadda take zuwa tana zuwa ne akan faruwar wani al'amari da yake akwai tsanani a ciki da yake akwai tsanani a ciki sai mai annawazu rufin saka yake cewa fahiyar tulkulaku alal musibatu shadida ana kiran nazila da wata mummunar masifa wata babbar masifa da aka wa mutum min shada'id dahar daga cikin fitintunu na lokacin musibu da suke zuwa lokaci bayan lokaci Allah ta'ala tsare Allah ta zo bin nas wal abba mata wannan abun darin bakin larabci ke amma a shar'anci ma'ana istilaha idan aka ce annawazil shine alhadithatul jadida allati tahtaju ila hukumin shar'i in ka da an ce annawazil jam'u na nazila ce nazila shine alhadisa faruwar wani abu wani abu ya faru aljadida abin da ike sabo allati tahtaju ila hukmin shar'iyyin wanda ke buƙatar hukunci na shari'a wanda yake buƙatar a yi mishi hukunci shi ya kira da annasu kenan idan aka ce annawazilu fi su ne sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a kan abin da ya shafi azumi idan muka ce fi in muka ce annawazilu fi zaka yana nufin sababbin abubuwa da suke bukatar hukunci na shari'a a ne a zakka idan muka ce annawazilu fil hajj mai kenan sababbin abubuwa da suke bukatar hukunci na shari'a a ne a hajji annawazilu fil sala mhm. sababbin abubuwa da suke bukatar hukunci na shari'a a sallah akwai su ko mu akwai su wannan shine annawa in dai ga ce annawasi to ana nufin sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a akan wannan abu akan wannan abu malamai bisa ƙasa a gudu ba shekaru aru aru suna rubutu a kan abin da ya shafi wannan akwai annawazin na sheikh abdullahi bin uthman abdullahi bin annawazin ka kusan kaga an dade ana rubutu a wannan wannan ke akwai annawazul fiqhiyya almuta'alliqati fi tadawi bi siyam sababbin abubuwa da suke buƙatar hukunci na shari'a alfiqhiyya na fiqhu almuta'alliqa fi bi tadawi bi siyam wanda suke da suke da alaka da yin magani ga mai azumi yin magani ga mai azumi wannan shek usama bin ahmad alkhalawi ya rubuta shi eh, akwai nawazir zaka nawazir azzaka shi ma sababbin abubuwa da suke bukatar hukunci na shari'a akan abin da ya shafi zaka na shek Abdullahi bin mansur al-ghafiri ma'ana shekaru aro aro ake da waɗannan littattafai da ake magana a kansu su ake kira kuma da al'ahkam ahkam al-fiqhiyya al-mu'ashara al al-mu'ashara hukunce hukunce na fiqhu da yake a yanzu yan kuwa ana buƙatar wannan a koda yaushe musamman a yanzu kwana yana na da ke mutum ne ka bashi kuɗi naira yana buƙatar kuɗi ne naira dubu goma amma ba shi da su a hannu sai ce ka bashi dubu goma ya baka dubu goma na ma'ana yanzu ka bashi dubu goma a hannu shi kuma zai tura maka ta account mai hukuncinsa da ƙa'ida hannu da hannu mai hukuncinsa ana yi ko ba a yi mai hukuncinsa a'a ba yi ba mace hukunci na tambaya eh to akwai waɗannan bila adadin da suke buƙatar hukunci akwai wasu manya-manyan kamfanoni yanzu a intanet ma suke talla ka yi bude za a ga kana son waya ne kana son agogo ne kana son kaza ne sai ka kilikin sai ya bude maka sai ka rubuta ya baka price duka ya kake so a kawo maka ya za a kawo maka sai ya baka fom ka cike ga inda za ka sa atm ɗinka da lambobi ya zara kuɗin mai hukuncin wannan ina ba ta mafahimci wannan da kuma ina da maimaita wajibin malamai yanzu ba lokaci ne ne yarba ba lokaci ne da za a tsaya a yi mutane zuzurutun bayanin hukunce-hukuncen allah hukunce-hukuncen manzan allah sallallahu alaihi wasallam don mutane su san daidai akan hujja su san abin da ba daidai ba a kan hujja wanda kuma ya ɗauka ya rage gare shi amma dai dole ne a fitar da bayanai dalla dalla to akwai ire-iren waɗannan da yawa akwai lafuza masu kama da annawazin ire-iren su kamar alhawadis ana kiranta ana kiranta alwaqa'i ana kiranta almustajaddat ana kiranta alqadaya ana kiranta almasail da sauran abubuwa ana kira shi fiqhun nawazil shi wannan fiqhun nawazin din ba ba karamin aiki ba ne har malinta ta ƙarshe ake zuwa a kai littafin da na karanta mana na ce annawazul fiqhiyya almuta'alliqa bi tadawi bi siyam hukunce hukunce na fiqh ko mas'aloli na fiqh da suke buƙatar hukunce hukunce na shari'a ko kuma sababbin sababbin ah, abubuwa da suka faru da suke buƙatar hukunce-hukunce na shari'a akan abin da ya shafi magani akan abin da ya shafi magani ga mai azumi ku lura da kyau ɓangaren magani ga mai azumi ya rubuta wannan sama da shafi 500 ne littafin sama da shafi 500 da yake asalin shi kuma risala ce magister masters ya yi a jami'atar imam da ke saudi arabia majalisar malamai da aka kafa da za su tantance shi a kai majalisar ta samu malamai ne guda biyar wanda ke galibi malamai uku ake karanta na farko dai akwai malamin da ya jagorance shi wurin rubutu ke nan? daya sannan akwai malami da aka gayyato daga hay'atu kibarin ulama majalisar koli ta malamai ke nan? biyu sannan akwai malamai na jami'o'i da aka gayyato guda biyu ɗaya daga cikin jami'arsa ɗaya daga wajen jami'arsa nau kenan uku sannan akwai wani farfesan likita da aka gayyato daga wani asibiti nau kenan hudu su suka taru a kan littafin domin ya tattauna da matsaloli da suke sababbi da suke buƙatar hukunci na shari'a akan abin da ya shafi azumi ina ba ta man gano wani da ke ko saboda sai mu kiyaye sosai da sosai Allah ta'ala ya mana jagora malamai sun yi aiki sosai da sosai a kan wannan abin da ya rage a gare mu shine bi. bari mu ɗauko waɗannan masaloli ɗaya bayan ɗaya mu ga guda nawa za mu samu wannan shi da kyau mu ga guda nawa za mu samu a kan wannan matsalolin kar kuma ta ba za mu kai fa koma nesa ba a'a abubuwan da ke faruwa ne a yanzu shine abin nan sababbin abubuwa kenan ba za mu ɗauko tsofaffi ba da mato ba ka da ƙari ba ka da rage malamai sai daga sun fayyace su su kuma waɗannan sababbin hukuncinsu yana komawa ne a su za a kallaci hukuncin da aka yi tsofaffin ne sai a ga wanne ne ya dace da waɗannan sababbin madauki ganin jinjirin wata rubu ya ta hilal ba shi ne farkon azumi ba daga ganin wata ganin wata duka hadisai da suke magana sun yi magana ne akan ganin wata su mu لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له تنبيه معنا إتشي lissafin kalanda kulura lissafin kalanda ba mana magana ne akan sabuwar abubuwa ba lissafin kalanda yau muna goma sha bakwai ga watan kuma a kalanda yau sha takwas ko sha tara ina fatan kun bai wannan da ke ko menene matsayi me hukuncin shari'a dangane da kalanda wurin daukan azumi ina fatan kun bai wannan da ke kuma abin ya fito fili tunda rasulullah ya ce su mu luriyati wa aftaru luriyati yanzu mai ce ce matsayin kalanda ba a daukan azumi hukunci kenan ba a daukan azumi ko a ajiye shi da ganin kalanda ba a daukan azumi ko a ajiye azumi da hukuncin kalanda ma'ana kenan yau idan ya zama na 29 ce ga sha'aban kuma haka kalanda ta nuna sha'aban zai yi 29 ne ma'ana a lissafin kalanda gobe nawa ɗaya kenan sai ya zama na yau mun duba wata gaba ɗaya ba mu gani ba to gobe ba muna 30 ne ga ba ba muna ɗaya ne ga ramadan hakan ina fata kuma hakan nan idan ramadana kalanda ta nuna 29 ramadana zai yi sai muka kai azumi ashirin da tara gaba ɗaya ba mu ga wata ba to fa lazim gobe talatin kaga ba za a yi amfani da ganin kalanda ba saboda haka daga cikin hukunci ba a ɗaukan azumi ko a ajiye azumi da ganin kalanda mun fahimci wannan da kyau saboda ne saboda malamai sun yi hukunci shekaru aru aru ba a ɗauka ko ajiyewa da alhisabu alfalaki alhisab alfalaki kuma hisabul falaki shine dai tarar da ayo so malamai sun yi hukunci a da ba a amfani da alhisabul falaki to haka yau ba za a amfani da kalanda domin kalanda vanniyat ce zato ce sa kake ganin kalandar wata ta kan wata wata sai ga kalanda yau a ce uku ga wata wata kuma biyu ga wata ko kuma wata hudu ga wata so zannu ne ba yaqin ba matsala ta dauke na mafi ta daya ba a ɗaukan azumi ko a ajiye azumi da ganin kalanda da kalanda ana yi ne da ganin wata kuma matsalar ganin wata wannan kuma adilai ne da sauransu malamai sun yi bayani matsala ta biyu shine garuruwan da suke ba su da rana dare kaɗai suke amfani da shi a shekara ko kuma rana kaɗai suke da ita ba su da dare kamar yankin scandinavia scandinavia can yankin suna nan suna can wuraren suna da nisa sosai a duniya za a ga wani lokacin sukan yi azumi ne a rana takan kasance ne awa 24 dare ne awa ɗaya kuna jina da ke ku ko kuma ya zamana dare ne awa uku abin nan rana ce awa uku daren shi ne awa 21 yana canza wata ina fata mun fahimci wannan da ke me hukuncin azumin su ƙa'ida da malamai suka faɗa hay'atu kibarul ulama tana da buhuf tana da kungi mai girman gaske a akan wannan hay'atu kibarul ulama da kuma mujammal fiqh islami duk sun yi magana a kan wannan cewa na farko duk ƙasar da suke rana tana fitowa kuma rana tana faɗuwa kun ji jumla rana tana fitowa rana tana faɗuwa to hukuncin ta shine hukuncin hudowa rana da faɗuwa Daga idan ta rana tana awa ashirin da uku ne to yanzu za su yi azumi awa ashirin da uku sai su sha ruwa awa ɗaya a shi za su a wannan awa ɗayan za su yi magariba a shi za su isha a shi za su tarawi a shi za su tahajjud a shi za su sahur a shi za su da samu asa ina ba ta kuma yanci wannan da ke ko muddin dai akwai rana wanda za mu zo kan mutum ajiye azumi yanzu muna magana ɗaukar wata to waɗanda ba su da dare gaba ɗaya ne rana ce zuwa mutunta suka yi wata shida rana ce babu ne ko gane ko rana ce babu dare haka nan za ga ya ce maka yanzu karfe goma pm amma kuma ga rana a sama karfe goma pm ba am ba haka nan za ga an fito aiki an tashi aiki an koma gida rana tana nan a sama to sai malamai suka ce waɗannan waɗannan za su ɗauki asini ne a ganin watan ƙasashe da ke kusa da su da su suna ganin rana da wata kuna na da kyau hukuncin azumin su ɗauka kenan ko ajiyewa ma'ana ɗauka azumin watan ramadan da kuma ganin jinjirin watan shawwal zai ta'allaka ne ga ƙasashen da ke kusa da su da su suna da rana suna da dare dare yana zuwa rana tana zuwa ko da ya sha bambam tunda wannan suka yi wata shida dare in ya juya a rana shi ma akan yi wata shida idan ramadanar su ya fada cikin rana haka ramadanar zai kasance cikin rana gaba haka in ya fada cikin dare to haka za a yi ramadanar cikin dare a yi karma cikin dare a yi ina ba ta mafi ya yanzu sa matsala ne kenan biyu sai matsala ta uku ba da labarin ganin wata ta social media ba a ɗaukar labarin ganin wata ta social media wani ya buga a wasa labari ya zo mashi cewa an ga wata duk ba a ɗaukar labarin ganin wata a wasa a ciwuta a facebook instagram wa duk ba a ɗaukar labarin ganin wata ta kullum da ke gudan ba hanya ce tabbatacciya abin da aka sani shine hukumar da aka ɗora ma alhakin ganin wata ta sanar mu a najeriya mai alfadar mai albama sarkin musulmi ita take da sanar da labarin ganin wata kun lura da ke ko a nijar minista ne yake sanarwa a saudi arabia majalisar alkakoli ta alkalai su suke sanarwa kowace ƙasa da irin yadda suke wannan da aka ɗora aka yi tafaki shi zai sanarwa. duk wanda ya ba da labarin ganin wata ya ce sultan ya faɗa sai ya yi maka linkin da website ɗin da ya karanta da kafar yada labaran da ta faɗa wannan shi ne in ba haka ba to ya zama labarin ku ne kuma hatta su ma kafafun yada labaran sai an tabbatar da ingancinsu kun fahimci wannan da kyau amma dai asali ba a ɗaukar labarin ganin wata kawai ka karanta a facebook ko ka karanta a twitter ko ka karanta a whatsapp balle ka yi kwafi maka sa a wani gurbi ba a yi mun riƙe wannan nawa muka samu za mu ce na hudu na hudu za mu je tsaki na biyu ne shi ne al ɓangaren bangaren ajiye azumi ɓangaren ajiye azumi ɓangaren ajiye azumi muna da wanda muka fara magana a zuwa kansu mutanen da suke su a awa ashirin da hudu suna ganin rana ne awa ashirin da biyu. wannan bayanan ya zama wajibi yanzu duniya gaba ɗaya ta zama a dunkule yanzu wannan ana kammalawa ana sanya shi a kafar yada labarai kafin mutumin mai ya gama ji wani da abin ya shafa har yada da ya ji ya saurara Kuma fahimci magana duk wanda ke ta'amuli da waɗannan ya san da yaka waɗanda suke ganin rana ko yake nisa ka sani yanzu kurba har ya tura ko wannan kasashen ya ce ga wakilin sa a can haka sai ka zo kana sallama da jama'a masallaci to jama'a wallahi yanzu dai tafiyar nan ta taso gobe zai tafi kaga zai tafi sauran azumi sauran kwana nawa kenan yana zuwa awa ashirin da biyu ake ganin rana awa biyu ne ake ganin dare to za wannan awa ashirin da biyu zai yi azumi da bakin su shine awa biyu hakan nan idan awa biyu ne ake rana awa ashirin da biyu ake dare kuna na da kyau ko haka abin zai kasance so awa azumin su shine azumin awa biyu awa uku awa mana duk inda dare duk ƙasar da ake samun dare da rana ba azumi yana nan ba a ɗauke shi idan mutum ya galabaita saboda azumin ya zama awanni da yawa har ya zama mishi rashin lafiya ya halatta ya sha a matsayin bai da lafiya ba wai a matsayin ya yi awanni da yawa ba in ya samu sarari sai ya rana mun samu nawa hudu za mu je na biyar mutumin da ya sha ruwa a ƙasa a airport sun je airport sun sha ruwa jirgin su zai tashi sai ga an kira sallah suka sha ruwa da suka sha ruwa sai jirgi ya tashi jirgin su yana tashi sai ga rana ya kenan eh. kun lura da kyau ko ina son ka lura da kyau sunan shi jirgin sama kuma ya allaga tafiya ku ina kuka fuskanta ka'ida ita ce hukuncin azumi yana kama ka ne a inda kake ka rike wannan ka'ida za ka amfani hukuncin hukuncin inda kake to hukuncin azumin ka ne a wurin ko rike wannan ka'idan to bari mu je tatbikin ka sha ruwa a ƙasa sai da kuka kammala shan ruwa kuka yi buɗe baki gaba ɗaya pilot ya sanar da cewa to zan jirgin mu zai tashi za mu tafi daga nan zuwa wuri kaza zai dauke mu kaza kaza kaza kaza kawai sai bismillah duk ya tashi da sunan sarki Allah kuna tashi sai ga rana sama Azumin ku nan kuma za ku ci gaba da cin abinci saboda dama kun ajiye ne bi hukumin shar'iyyin kun ajiye azumin ne bi hukumin shar'i tunda Allah ta'ala ya ce wa kulu wa sharabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al sannan ku cika azumin zuwa dare sai da sai da dare kuma kuka sha da ku sai da dare sannan kuka sha to kun sha a inda dare daga baya ne kuma wancan ya bayyana azumin kula za ku ci gaba da cin abincin rike wannan lissafin sauran iris a sha ruwa jirgin ku ya tashi kun ga ba a sha ba ke kun ga ba a sha ba kuna tashi sai ga rana a sama to ba za ku sha ba sai rana ta faɗi kun bayyanci wannan ba za ku sha ba sai rana ta faɗi tunda Allah ta'ala ce sun ma akin musu yama ilal layl wani ita ce fatawar Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam ita ce ma fatawar lajnatu ma din malamai haka suka faɗa kun lura da cewa wannan annawazin ne ko annawazin fi ahkamu islam sababbin abubuwa ne da suke buƙatar hukunci na shari'a a azumi kuma yanzu nan azumi za mu shiga kuma a ce ma kawo fasa wajen da za ka tafi umara kun gama shan ruwa kun jirgin kuwa ta shiga rana ko kuma saura minti goma a sha ruwa jirgin ku ita shi kawai jirin sai ga wannan rana irin ta karfe uku na ranar nan ce ba haka yanzu shan ruwan ruwa karu kun rike wannan da kyau lokacin shan ruwa bai yi ba a ƙasa a ƙasa kuna tashi sama sai lokacin shan ruwa sai lokacin shan ruwa ne ma'ana ina son ka rike lissafi da kyau tsakanin mu da saudi arabia awa biyu ne suna gaban mu da awa biyu sai jirgin ku ya tashi karfe uku na rana agogon nigeria yanzu a daidai lokacin karfe nawa agogon Saudiya karfe biyar agogon Saudiya to da jirgin ku ya tashi ina ya nufa Saudiya ƙasa mai tsarki kun ga yanzu jirgin ku ya nufi inda dare ya taho to cikin ƙanƙanin lokaci za ku haɗu da dare kun ga cikin ƙanƙanin lokaci za ku haɗu da dare ba da jimawa sosai ba cikin awa biyar din nan kusan da kun yi tafiyar awa uku da rabin zuwa awa hudu za ku haɗu da ku ma'ana za ku sha ruwa kenan kafin mutanen da kuka bari a najeriya su sha Man mallora da ke ko idan kana tafiya a azumi hukuncin ka hukuncin inda kake azumi jirgin ku yana ta tafiya a sama to yanzu tambayar ita ce menene hukuncin nan wurin da kuke shi ne ka'ida dan ba na faɗa da zama na ce hukunci inda kake shi ne hukuncin azumin ka kaga ba sai ka yi tambaya ba mutum ne ya je umara mu najeriya mana da azumi 25 su kuma suna da 26 a yanzu hukuncin ga hukuncin can ne in kai sallah a can to za ka hukunci ne da su yanzu jirgin ku ya tashi a inda ya tashi sai mu ce za a inda kuke a sama kuna ganin rana ko ba ganin rana ba ba ganin rana sai ku sha ruwa kuna ganin rana sai ku dakatar da shan ruwa shi ke tun da daman ba ku sha ba kafin ku tashi kuna wurin da babu kyawun yanayi babu kyawun yanayi sukan sanar cewar za a shiga shi kyawun yanayi ko za a yi kaza ta yadda ba ku bambance an shiga dare ko ba a shiga dare ba sai ku amfani da agogon da ƙasar da kuke a lokacin tunda jirgin ku yana tafiya kuna ana nuna muku yanzu kuna ƙasa kaza tsakanin ku da ƙasa tafiyar kaza ne kaza da kaza da kaza da kaza to yanzu agogon ƙasar sun sha ruwa sai ku sha ruwa ba ku sha ruwa ba shikenan wannan idan muku ku tabbatar da a yanayin da kuke mun lura da kyau masa matsala ta dauke ta biyar kenan ko to za mu je bangaren abin da ya shafi shan ruwa din dubar makara ta shida akan abin da ya shafi shan ruwa sai aka mai sanar da eh, abin nan mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyo sai ya sa kiran sallah alhalin lokacin kiran sallah lura sai ya kai kuma kana jin kiran sallah a rediyo sai ka sha ruwa sai daga baya mai gabatar da shirye-shirye jagoran shirye-shirye a gidan rediyo ya ankara sai ya cire sai ya ce jama'a muna neman afuwa lokacin kira sallah biyu ba wasu kira sallah yanzu ya ake shi yana faruwa ko bai faruwa domin ya ake ce. na farko an ladabtar da kai ka saurari kiran sallah a rediyo ka shan daya na biyu an ɗora maka kiran sallah shine kaiwa a shan wanka biyu ba a sa maka wani me aka sanya maka faɗuwar rana saboda ka ko ladan ya kira sallah lokaci bai gaba za ka sha ba kun kun bayyance da ke ko kuma ne su zuwa Allah mutane suna ɗaukan azumi ne da ajiye azumin su akan kiran sallah su wannan da wata matsala ta kama na farko dai akwai nau'i na ganganci kaɗan a matsayinta na mutum musulmi da ke azumi bai kamata kawai da ka ji kiran sallah kawai ka ɗauki ruwa ba tare da ka lura da cewa lokacin ta yayi ko bai ba musamman wanda yake zaune a Najeriya da yake jin kiran sallah iri daban-daban da mai tsafta da wanda yake buƙatar a tsaftace shi wani masallacin sai ya yi da sallar asuba sai ya kira asuba ba ka ji ba ka gani tsoron gaskiya ya hatta in akwai wani abin da zai iya tabbatar da wannan akwai nau'i na kuskure ba ga sai rama wannan guda ɗin sai mu je abin da ke da alaƙa da kiwon lafiya matsala ta mafi nan ta shida ta bakwai za mu je yanzu inhaler masu cutar asma wana ce da ko akwai wani abu da suke shakawa akwai wani abu da suke shakawa wanda yake wannan abin ya haɗu da ruwa da oxygen da waɗansu ayyuka sinadarai na likita me hukuncin wannan abin da mai cutar asma yake shaƙa wana jina da kyau suka ce ah, ah, wannan bai kare azumi wannan bai kare azumi ita ce fatawar shar abdulaziz bin abdullah bin baz rahimahullah ɗaya ita ce fatawar shar muhammad bin shalim al biyu ita ce kuma fatawar sheikh abdallah bin jibril uku ita ce kuma fatawar alhaji na da'ima da ta hudu cewa wannan abin da aka shaka bai karya azumi mun yi na bakwai kenan ko sai na takwas na takwas lokaci yana hararin menene hukuncin jini da aka ɗiba domin a yi wa mutum ta halilu dam jini da aka ɗiba sirinji guda ko rabin sirinji domin a a aiki a kansa kama a mai test blood test jini da aka ɗiba a jikinsa yana azumi mai hukuncin wani ɗiban jinin da aka yi ga azuminsa wana ji da kyau malamai sun ce wannan babu matsala a kanshi wannan ba matsala a kanshi ma'ana azumin shi yana nan babu abin da ya taɓa mashi azumi eh wurin diba ke dama shi da ya diba ga da sunan shi masami takwas ke ko sai ta tara mai hukuncin ba da jini mai hukuncin ba da jini kaga ba da jini shi kuma ya sha mamman da ɗiban jini na sirinji shi wannan za a kwanta ne a ibi leda guda ko rabin leda ko leda biyu shi kuma wancan sirinji guda ne ko rabin sirinji da sauransu kun gane bambancin a na sirinji malamai su saɓani ba cewa azumin mutum yana nan garau domin ba zai sanya mashi wata damuwa a jika to amma abin da ya shafi ba da jini na da za a yi wa wani ƙarin jini malamai sun ƙara mutu na sanya a kan wannan yana karya azumi ko bai karya azumi suka ce ya guni ne kan ƙaho yana karya azumi ko bai karya azumi waɗanda suka ce ƙaho na karya azumi ƙulwar da ke ko to sun ce wannan yana karya azumi waɗanda suka ce kawo bai kare azumi suka ce wannan bai kare azumi amma za mu imam ahmad bin hanbal kawo na kare azumi kenan wannan yana kare azumi amma za mu malikiya kawo bai kare azumi kenan wannan bai kare azumi shi ina ba ta kuma yanci wannan ko to sai ya zama na an ɗiba sai yake da buƙatar cin abinci ya galabaita kullum kaga yanzu ya zama ba shi da lafiya ya halatta ya ci abinci sai ya rama wannan azumin guda daya saboda yanzu ba shi da lafiya da yana bukata shi masami ta za mu je ta goma menene hukuncin ƙarin jini duk mutumin da aka yi mai ƙarin jini ƙarin jini yana matsayin abinci ne tsoron ƙarin jini yana karya azumi kai tsaye nau kenan goma na sha ɗaya ƙarin ruwa shi ma yana karya azumi kai tsaye don duk waɗannan matsayin abinci su duk waɗannan matsayin abinci su sai na sha biyu dosin guda kenan shine makilin makilin malamai suka ce makilin da mutum ya goge bakinsa da shi yana azumi asali bai karya azumi in dai mutum ya yi iya kokarin kiyayewa amma dai bari shi ya fi amma bari shi ya fi hakan nan kuma da asuwakin da yake ɗanyi kullum da ke asuwaki ɗanyi bai kare azumi amma abin da ake gudu kada ya wani abu ya wucewa mutum makoshi kada wani abu ya wucewa mutum makoshi ina ba ta goma in ci wani da ke ko idan kaga za ka iya yin makilin ɗanka lokacin sahur sai ka ma kiran ɗanka lokacin sa asali in dai ka san za ka iya kare kanka azuminka yana ku lura da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yi wa baligh fil istinshaq in ka tayi shaka ruwa ka kai matuƙa wurin shaka ruwa ba wai shaka ruwa nan da ake yi haka ba wa baligh ka shaka sosai illa an ta kuna sha'iman sai yan kana azumi kenan kana azumi ba za ka yi mubalaga wurin shaƙa ruwa ba balle kuma a ce makinin balle kuma a ce makinin ina ba ta mabayanci wani da ke akwai kuskuren baki da ake yi na na marasa lafiya mutum yana fama da wasu cututtuka a baka akan ba shi waɗansu abubuwa waɗansu sinadarai ya sa ya kuskura ya kuskura sai ya tsiba wannan ga masu ciwon haƙora ne suke da irin waɗannan abubuwa wanda da ke ko suka kuma almamatu da iya la tufte kuskuren baki da ake yi na magani bai kare asali walakin tukwar lissa'i sai dai makaruni ne gini asali ya bari zuwa wani lokaci a shago a yafi ko ya yi lokacin sahur ko kafin sahur da ya yi masu samu nufi na sha uku ina ganin sai mu dasa aya nan sai wani lokacin idan mai jika ya kai mu sai mu dora kan wannan da izinin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya dace da mu mana muwafaqa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله to na na na idan masu tafara wanda Eh. ya ce an yi magana ba a azumi ranar sallah to wanda yake kafara fa kafara ta kisan kai afalin lahun yako ba zai azumi a cikin ranar karamar sallah mana idan yau mun kai azumi sai aka tabbatar da ganin wata yau gobe zai tashi da azumi tun da gobe sallah asali ranar sallah ba azumi daya ranar goma ga watan babbar sallah ba azumi sha ɗaya ga wata ba azumi sha biyu ga wata ba azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu akalin wa shurbi wa zikirna wacce allura allura da ake yi a hukuncin allura ai kunga allura biyu na faɗa da allura ta ƙarin jini tunda ai kaga sai ya samu jijiya za a zuwa da allura ta ƙarin ruwa duk sunansu allurai wannan mai matsayin abinci wannan mara matsayin abinci walwala jirgo sauran allurai da ake da su wannan sai an tattauna da likitoci tukuna sai an tattauna da likitoci da kama a magana a kansu insha Allah ta'ala wa alaikum assalam amin cewa annoba take damun mutane a uzbillah shine barayi su fesa samun mutum wani abu a bugar da shi ka gana an samu zawalin akal an sami zawalin akal wanda yake ba na bacci ba kullum da ke kusura ka azumin shi gaskiya to ya sake azumi na waɗannan lokaci eh, mu azumin najeriya a wani muke azumin najeriya ya fi sha hudu ne sha hudu muke mana cikin kasashe a afirka ne musamman na gharb afirka west africa muna cikin kasashe masu azumi sosai nan eh. azumi sai mutum da wurin ma'ana mutum ne yake irin waɗannan ƙasashe na zafi ko wace rana abinan ana azumi ne rana tana fitowa awa ashirin da uku ne wata wata abinan awa ɗaya ne dare awa ɗaya ne dare wani ji da ke ko to ya halatta in lokacin azumi ya yi mutum ya dawo gida hutu ko ya ɗauki hutunsa lokacin azumi sai ya dawo gida najeriya inda zai yi azumin shi ya halatta mana ban ba za a tambaye mai ahkamu siyama ko kuma muna annawa sun yi azumin shi yana nan in dai ya tabbatar da ya sarfi yi shi ne ka a fita da ke azumin shi yana nan ba abin da ya taɓa mashi rasa barakallahu fi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu ba la ilaha illa ta astaghfiruka